A ƙarshen taron Majalisar Tsaro ta ƙasa wanne ya gudana a yammacin jiya talata a ƙarƙashin jagorancin shugaba Muhammadu Isuhu a fadarsa ne, hukumomin jamhuriyar Nijar suka ba da sanarwar soma zaman makoki na tsawon kwanaki uku wanda ke farawa daga yau Laraba. domin nuna juyayin rasuwar mutanen nan kimanin hamsin da biyar da suka kone kurmus sakamakon gobarar da ta barke lokacin da wata motar dakon mai ta ringe sa a unguwar airport ta birnin ya mai a shekaran jiya alhaji idar adamu shine magatakardan ofishin ministan cikin gida bayan wanga babban hatsarin da ya same mu president de la republika conseil national de sécurité ya ba da umarni saboda a yi wannan makoki ne kamar zama makoki ne don mai babba asara shi kuma zama makokin da ake yi lalle mutane suna zuwa aiki suna komi amma kun gani kamar wajen tutar kasa ita ce kamar ake kwantar da kaɗan kun babu wani babban kudi a haka ko wani babban abu da za a ci ana wani kide-kide saboda a nuna zama makoki ne ake yi to wanda suke kwanta su kusan sun kone kuma sun ji jiki sosai a kun gani shugaban kasa da duka majalisa da prime minister da cikin gida duka sun je gare su sun ji jiki kwarai kokarin jin ta bakin dangin wasu daga cikin waɗanda abin ya shafa ya citila sakamakon yanayin alhinin da suke cikinsa to amma wasu mazaunan yamai da na tuntuɓa akan wannan batu sun bayyana cewa suna na alai shekar wannan abu da ya faɗo gaba ɗaya muna ya faɗo ma gaba ɗaya gwamnati ta kyauta tun ta ce ai zama makoki ƴan uwan waɗannan mutanen su ma su daɗi kenan sun san an kula da ƴan ƙasa musamman shi gwamnati kowa da kowa nashi na da talaka da wanda ba talaka ba don gwamnati ne kai ko ka to ka ce ba nashi bane kai nashi ne kenan ko abin da ya daɗi ya an kai wannan shi na mai kyau wannan eh, ni ne manno dogon dutse gobai gwamnati matakan da ta ɗauka ya yi daidai sabida da ta yi haka nan kaga abin ta kyauta matalakawa ne sai mu nemi ubangiji allah waɗanda suka riga mu innan allah a gafarta musu allah ya musu ahuwa abu ne wanda in allah ya kama mutane shi sai dai su sa hannu biyu su karba su yi haƙuri su dangana wajen ubangiji shugabannin addinai irin su Ustaz Muha Halil mamba a kungiyar addinin Islama ta IEN na jan hankulan jama'a akan muhimmancin irin wannan lokaci na zaman makoki abinda ake buƙatar jama'a su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutuwa ta ishe mai hankali ya zama wa'azi gare shi sai a istighfari a nema musu gafara mu nema mu kanmu kuma yadda lamarin mu ga Allah shi komai yakan iya faruwa a yammacin litinin ne aka yi jana'izar waɗannan mamata a yayin da wasu sama da talatin ke kwance a asibitoci daban-daban na birnin ya mai yayin da direban tankar da ta yi wannan hatsari ke tsare a hannun jami'an tsaro matakin da ake dangantawa da dalilan bincike. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.